yan uwa na dukkan group duka khasatan manya-manyan admins da suke haƙuri da irin wautanmu ah, da manyan ashiya ko shi manyan shurafa'u ah, manyan masoya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam almajirai manya da ƙanana irinmu muna kuwa barka da wannan sabuwar shekara alkhairin da yake cikin wannan shekara allah ka ba mu sharri da yake ciki Allah ka ɗauke wa musulmi Allah ka maida wa azzalumai da zalunci da kafirai da kafirci Allah ka maida musu kaidinsu alfarmar shugaba alaihi salatu wassalam to saboda kiraye-kiraye ya sa leko eh, kiraye-kiraye ya sa leko ah, saboda ya sabon shekarar nan da irin abubuwan da ake a cikinta eh, da kuma abubuwa insha Allah kuma kiraye-kiraye da ake ta nema ake ta yi to insha Allah mu ma mun amsa kira din akan wasu maganganu wanda zan yi su insha Allah a ƙasa insha Allah e, muna fatan Allah ya ba mu dacewa Allah ya ba mu tsawon rai cikin ɗa'ar Ubangiji Allah ka yanke wa maƙiyanmu mu kawunansu Allah ka lalata shirinsu alfarmar shugaba alaihi salatu wassalam Ah, mun gode wa Allah da ya nuna mana waccan shekara kuma ya nuna mana ta. Allah ya sa muna raye to Allah ya sa wannan ma za mu ga ta muna cikin aminci kuma muna raye e, mu aikata alkhairi kuma a ciki alfarmar shugaba alaihi salatu wassalam to godiya ta tabbata ga ah, ubangijin talakai Aa ah, mun gode wa Allah sosai akan wannan ni'ima da ya mana wacce ba ta da iyaka wanda bakinmu ba shi kaɗai ne zai gode masa ba sai dai mai ƙoƙarin aikata alkhairi wanda suke da ƙarfinmu a ciyar da muskinai mu da muke marasa ƙarfi almajirai Allah kuma ya ba mu haƙurin jure halin da Allah ya jarabe mu a ciki kuma Allah ya sa a shekaran nan almajirai za su wadata za su ɗaukaka za su yi fintinkau a domin muna ta faɗa ana raina almajirai fa gaskiya ya za a ce wai mai karatun boko mai karatun duniya shi kaɗai ne wai zai zama wani abu ne zai hau motoci shi ne za a yi wa jiniya to kai ka bari ba sai an maka jiniya ba amma kai ma ka hau motocin e ka gina gidajen ka bar wa al'umma annabi ka ko ƴaƴanka ka bar wa falilla alhamdu kuma ka ciyar a cikin wannan domin mafiya yawa mu musamman almajiran shehu tijjani ba fahari muke yi ba a mabiya maulan musahibul wakati a in mun samu dukiya mu mu wallahi sun matallahi ta yi wa annabu hidima ce eh annabi ya fi ƙarfin komai to amma in kai wa al'ummarsa aika masa hidima E! to Allah ya ba mu dacewa kuma insha Allah za mu yi kokari mu fito da alkhairai wanda za a amfana wanda Allah mu ya ba mu eh za mu yi kokari mu ba wa ƴan uwa alfarman shugaba alaihi salatu wassalam za mu yi kokari za mu ba da am ma'ana muka ce am za mu ba da sirrika am na, na kowa da kowa kenan sannan za mu ba da sirrika has ma'ana keɓantattun sirrika kenan al-makanun al sannan kuma za mu ba da sirrika hasatul has, alfarmar shugaba alaihi wassalam has kuma wannan su ne wanda sai wanda Allah ya hore wani abu ya san shi a cikin ilimin hisabi eh to amma insha mu malamai da yawa sun yi bayani akan shekara sai a bibiye su tun daga kan bangaren social media da sauran su mu ba lokaci ne za mu kokari dai mu kawo abubuwa da za a nemi tsari da kuma abubuwan da za kuma a nemi alkhairi to insha Allah ba da bata lokaci ba kamar da yadda aka sani abban fatiha bashir ya'u abdullahi mutumin kano kenan amma ba mazauni ko da yaushe ba eh, yana muku sallama irin ta addinin musulunci مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to alhamdulillah a yan uwa akwai abin da ake a wannan shekara in Allah ta musamman neman tsari ana samun duwatsu guda dubu ɗaya e duwatsu fararen tsakuyoyi waɗanda ba sa fashewa masu tambaya ba wai dutse ba dole na ce sai fara ba tsakuwa dai wacce in ka buga ta sosai ba wai in ba dukan ta kai da guduma za ta fashe ba kuma ba dole sai mulmulalliya ba eh to in aka same ta guda dubu ake tsintowa sai a wanke su ya wasu tsaftata sai a zuba su a cikin ƙwarya haka ko kuma a zuba a cikin tukunyar ƙasa sabuwa ko kuma in babu a zuba a cikin roba fenti ɗin nan irin wacce ake wannan in ma babu a zuba a galan sai a zuba ruwa a rufe sai ta kwana in ta kwana sai a rubuta kulkunu hijaratan nau hadida ko kuma kulkunu hijaratan au hadida duka in kira'ar hafsin kake yi in ma ruwa yawar shin kake duka dai ga da dai abin yake za a rubuta ta ita makafa dubu ɗaya to da wannan ruwan da aka jika tsakuwar za a wanke rubutun ba na ce wai a a zuba a yi wanke rubutun sannan a zuba tsakuwa a ciki ba da ruwan jikon tsakuwar ake da ruwan jikon tsakuwar ake wanke rubutu din in gidanka ba mutane da yawa to fallal hamdu ka sha kai kadai in kuna da kowa zai iya sha eh amma in so samu ne kai mai gidan ka yi wa kanka kai kadai sannan kuma daga baya a iya musu su kuma sai su haɗu am su sha ana sha kaɗai ne ba dole sai an shafa a jiki ba eh wannan baya ba ruwanka da cewar nari ne kai ko hawa'i ko ma iko turabi ba a nufin haka insha Allah insha Allah insha Allah za a sami abin da ake nema a wannan shekara Allah zai tsare ka daga dukkan wani mai neman ka da sharri alfarma shugaba alaihi salatu wassalam 090 25 42 36 66 Ah, sannan ana rubuta wallahu ya asmuka minan nasi wallahu ya asmuka minal jinni wallahu ya asmuka minas sihir kafa dubu ɗai kowace kafa dubu ɗaya ake rubuta an gama rubutawa to sai a wanke rubutun da ruwa da ɗan yawa sai a samu sabuwar tukunyar ƙasa sai ta kunyar ƙasa in ba tukunyar ƙasa ba zai ba eh, a samu kuma mai ɗan girma saboda za a samu ƙaiƙayi koma kan mashekiya kulli bakwai eh suna dan kukkulla shi haka tun yana danye sai su naɗe sai su kulle sai su mai kulli kulli to kulli bakwai sawa'un babba ne ko karami duka zai yi Kullum ba sai ya kai kulli bakwai in ka sa kulli shida ba zai ba yawwa kulli bakwai in aka samu kulli bakwai to sai ya zo a sami a sassaƙen kirya shi ma daidai yadda ya sauwaka sai a zuba rubutun kada a fara sa sake sakin nan da kuma wannan ganyen kaikayi ko makan mashekiya a zuba rubutun fa ba a yin haka in akwai magani zai zama ɗabi'i da ilahi to ya zama rubutun shine a ƙasa sai ka zubar baɗa mai ah, garin magani ɗin domin kowane itace akwai ismullahi azum a jikin shi eh akwai ismullahi azam a jikin shi saboda yana tasiri kai tsaye ba maganan nan muke ba da yanzu muna magana akan wannan shekara to in ka zuba in ka sa su in ka sa su ka zuba rubutu sai ka zo ka zuba wannan sake sakin da kuma kaikai koma kan mashekiya sai ka rufe tukunyarka to ba za fa ka taɓa wannan tukunya ba ba za a buɗe ba a san a buɗe in akwai inda yara za su buɗa kada a ajiye gun eh yauwa idan yayi kwana uku idan ka zuba yau gobe ya kwana ɗaya jibi ya kwana biyu gata ya kwana uku to gatan za a fara iya amfani da shi sha ake yi a shafa jiki amma fa ba daɗi zai yi yauƙi daga ƙarshe in ka so ba ka son haka sai ka zuba ruwan da yawa yadda kowa ma zai iya sha eh a sha a shafa jiki a sha a shafa jiki a sha a shafa jiki har ya ƙare idan ya ƙare sai a fidda wannan garin ƙaiƙayi ma kan mashekiya ɗin da sassaƙen ƙirya sai a daka su yawwa sassaƙen ƙirya a daka shi daidai yadda zai yi zai yi hayaƙi in ma kafin a zuba a daka in ma kafin a zuba aka daka to za a iya ƙara daka shi kaɗan bayan an cire sai a shanya ya bushe aka shanya ya bushe sai a samo kaikai a sai a samo afon eh, kashin raƙumi guda ashirin da biyar guda ashirin da biyar kashin raƙumi guda ashirin da biyar yana tasirinsa na zaman kanshi guda ashirin da biyar sai a samu turaren sandal na ruwa sai a haɗa da wannan addake shi addake a cakuɗe sai a rinka yin hayaki to wannan shekarar fa alfarman shugaba alayhi salatu wasalam sai dai ka ji ana yi eh kawai sai dai ka ji ana yi wani bala'i wani musiba alfarman shugaba Allah zai tsare ka in ma Allah ya sa za ka shiga cikin bala'in to ba za ka samu damar yin wannan ɗin ba wannan gashi nan mun bada da fi sabilillahi ilallahi lillahi wa rasuli shi kuma wanda muka bada da shi din yaji ya kuma sani 09025423666 eh, yana da wani kususiya wannan sirrin duk wani abu da ya tare ka alfarmar shugaba alaihi salatu wasalamu zai kauce kuma za ka ga abubuwa masu kyau suna shigowa hannunka e, kayan duniya kenan kuɗaɗe in allah ya so yadda e, eh, abban fatiya 090254236 Thank you.